A sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta Sirak, waɗannan tsofaffin jami'ai da suka shafa shekaru da dama wajen kare martabar Nijar a ciki da wajen ƙasar a gwamnatance sun fara ne da nuna damuwa a game da yadda ayyukan ta'addanci ke ƙara tsananta kusan a kowace safiya a wannan ƙasa. Ministan cikin gida a zamanin jamhuriya ta hudu, Alhaji Idi Ango Omar shine shugaban wannan ƙungiya. Wa'annan 'yan jihadin suna zauwa suna amsan lanhojansu. sun kai ga zauwa su sace musu dabbobi aka zo ana kashe masu gari kuma ana ɗauke jama'a ana tahiya da su kai kuma yanzu an kai inda rumbunansu inda ke da ce su ana nan suna ta ƙonewa sun kai kuka ga shugabanni sun kai kuka ga 'yan jami'an tsaro da ke yankin nan nasu na talibiri amma har yanzu an kasa samun maganin abu halin da ake ciki a yau bayan shafa shekaru da dama na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a Nijar ya sa ƙungiyar Sirak aza'ayar tambaya dangane da tasirin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka da nufin tunkarar wannan matsala. Firjinan Isu Muhammadu cikin shekara goma da ya yi akwai jiragen yaƙi da aka sayi musamman saboda sojojin ƙasar Nijar. Wajen hudu biyar shidda muna tsammanin kuma wannan jirage suna nan. a lokacin da ake cewa terrorist su sun kawo haji dan mi ba su tashi tunda a minti 20 daga yamai suna iya zuwa talabiri ne ne har mutane su zo su yi wajen awa hudu awa shidda cikin gari su yi sallolinsu da komi da komi su yanki raguna har su ci abinci ba wanda ya kama su wani hari dubun dubatar sojojin kasashen waje galibinsu na yammacin duniya ne ke girke a yankin sahel da sunan yaƙi da ta'addanci amma kuma bayanan da ke fitowa daga fagen daga na nunin abin na neman ya gagari kundila ba a zancen alman ba a zancen faranshi ba a zancen amurka ba a zancen har itali ke da kwai kuma kowanne yana da hilin jirgin inda jirgin yaƙi suke sabka da wannan drone wanda in suka tashi duk abin da yake yankin wajen kilomita 200 ko 300 ko da kiya ne ke motsi ana ganin shi mene yake faruwa Ƙungiyar Sirak a wannan sanarwa ta zo da wasu shawarwarin da take ganin ita kaɗe ce mafitar ta'asar da 'yan bindigar arewacin Mali ke tafkawa a jihar Tilaberi. mu ce, ita ce ake kashewa, ita ce muke da hakkin karita. Ni ra'ayina ne wannan ba na wani ba, ya kamata a ce an sa wannan min yakiyoyi a iyakar ƙasanmu da ƙasan mali a duk abubuwan nasu wannan harka soji suna iya yin kart suna iya yin map wannan na nakiyoyi wanda za a bisa kan duk yankin ƙasanmu tsakaninmu da mali kuma a bar wurare kamar biyu ko uku wanda ake kira point de passage wanda tilas duk wanda zai fito daga mali sai ya nan in aka yi shi ni na tabbata zuwa wata uku zuwa shidda ba ku ƙara jin wani mai moto ya taso sai cewa za su shiga ƙasar Nijar ko da mota su zo ba su na kyabata su da shi ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.